A shirinmu na nishadi a yau muna tare da mawaki Muhammad Kabir wanda aka fi sani da MK na Kudu. Ya fara waka ne tun shekara ta 1996 a lokacin yana makarantar sakandare a wani lokaci bayan sun je gasa da wata makarantar 'yan mata a Madubi inda wata ɗaliba ta rubuto masa wasikar cewar tana son sa daga nan ne ya fara waka. Ya take ne MK na Kudu. Me yasa na Kudu kai dan Kudu ne? sunan gari na ko local government dina birnin kudu a jihar jigawa ok oh, dan birnin kudu ne kwarai masha Allah kamar shekaru nawa kana harkar waka eh na dade dan zan kai tun kamar shekarar 1996 ina secondary na fara rubuta waka me ya hankali muna makaranta a zaune ran mun je mu makarantar yan mata a madobi quick kenan wata gasa to bayan mun da makaranta sai wata ta rubuto min wasiƙa akan tana so na to kin ji wannan dalili shi yasa na ɗauki takarda na fara rubuta waka daga wannan ranar waka ta ka fara yi akan ta ne akan ta na fara yin waka wani irin waƙoƙi ka fi yawan yi eh to ni gaskiya kusan soyayya na fi yi waka saboda me soyayya sai kuma yanayin tarbiyya haka hmm. me yasa ka zaɓe su eh saboda ina da ina da sha'awar yin soyayya a rayuwata sannan kuma ina kyamar abubuwa mara kyau a yayin da kake waka wani irin nishaɗi kake tsantan kanka lokacin da nake waka ina jin nishaɗin abin da na kukkulla na waka na samu na haɗa shi na isar da sakon da nake son isarwa ni gaba ɗaya ma zan iya ce miki waƙoƙi na kusan waka ta da zan ce ma an fi sani na wata waka ce ne wani gidan rediyo to ita ce kusan waka ta ta bazu sai wata waka ta kuma da na yi wa budurwa ta to na san to ita ta budurwa ta ka za ka iya rera mana mu insha Allah ga labari na masoya shi za na baku muhammad rukayya masoya na kwatancen ku ga labari na masoya shi za na baku Muhammad Rukayya soyayya yau ba kamar ku. Me nisan zangon karatunka? Na je ni FCE na yi diploma sannan na tafi Sa'ada college of education na yi nc a yanzu kuma malami ne ni a wata private a ka gamsu cewa ana faɗakar da mutane eh kamar yadda na faɗa a baya ni ni ban ɗauki waka sana'a ba gaskiya na ɗauki waka nishaɗi to a ƙa'idan shirin ne mu ce ya yi wa dandalin voa waka ko da amshi ne BOA rediyo kuke saurare, dandalin matasa kowa ya zo ya saurara. To Madalla, a fannin tsegumi kuwa kamfanin Jaga World sun dawo aikin ci gaba da fim ɗin barkwancin nan na Malam Zalimu a garin Kano. A ci gaban shirin an sanya suna boshu ya maye gurbin marigayi Rabilu Ibro. Darakta ya nuna cewa Malam Zalimu Ibro ya rasu a saboda haka kaninsa busho ya zo don ya gaji limancin yayansa abba el mustapha ne ya ɗauki nauyin shirin yayin da kamal alkali ke ba da umarni barka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.